sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai mai da hankali ne kan yadda wasannin dab da na kusa da na karshe na gasar lashe kofin nahiyar Afirka za su gudana. A ranar juma'a nan ce da za a fara buga wasannin zagayen dab da na kusa da na karshe a gasar lashe kofin nahiyar Afirka Afcon da ƙasar Africos ke karɓar bakunci. za kuma a fara karawar ne tsakanin najeriya da angola da misalin karfe 6 agogon najeriya na yammaci da misalin karfe 9 kuma a buga wasa na biyu tsakanin jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo da gini a gobe asabar akwai wasanni da za a yi tsakanin mali da africos mai masaukin baƙi, sai kuma kevat da afirka ta kudu to koya masharhanta ke kallon yadda waɗannan wasanni za su gudana bari mu barku da umar sama'ila gumau an daɗe ba a ga gasar da take buguwa irin wannan gasa ta cin kofin nahiyar afirka ba gaskiya ganin cewa har yanzu babu wani wasa da zaka iya ce ga wanda zai iya samun nasara abubuwan yana canja tunanin masoya harkan kwallon kafa a nahiyar mu ta afirka to gaskiya abin sai san barka to bugu da ƙari kuwa idan muka duba wasannin da za a buga na kwata final gumurzun da za a yi tsakanin najeriya da angola wannan za a iya ce wani wasa ne da waɗannan ƙasashe biyu za su ɗauke shi da mahimmanci matuƙa musamman najeriya ganin cewa idan ka duba tarihi waɗannan ƙasashe sun haɗu so goma sha ɗaya ne abin mamaki shine najeriya su uku kawai ta taba samun nasara akan kasar angola inda aka yi canjar su biyar angola ta samu nasara akan najeriya su biyu to idan ka duba ratin da ke tsakanin waɗannan ƙasashe wurin fafatawa ba abin a zo a gani bane saboda najeriya su ɗaya kawai ta ɗara ƙasar ta angola to kuma angola tana da tarihi akan najeriya gaskiya saboda a wasan neman tikitin zuwa cin kofin duniya na shekarar 2006 da aka yi a ƙasar jamus ita wannan ƙasa ta angola ta taka wa najeriya birki inda ta duke najeriya da ci ɗaya mai ban haushi a can ƙasar tasu ta angola kuma ta zo nan najeriya a filin wasa na marigayi na abacha a can birnin kano aka tashi ɗaya da ɗaya hakan yasa najeriya dai ta fice ta kasa samun tikiti to ƙasar angola kuma a wasan neman zuwa cin kofin duniya na 1991 a fafata wanda najeriya ta yi da angola a lokacin ne najeriya ta rasa ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan wasanta na tarihi ba wani bane illa a sam okoraji wanda a fafata wanda najeriya take da angola ne ya yanke jiki ya faɗi to idan muka duba irin waɗannan abubuwa a wannan gumurzu da za a yi da angola da najeriya tarihi ne kan tarihi to amma wasa ne gaskiya mai ɗaura kai ganin cewa irin abubuwan da ke faruwa a wannan gasa da kuma irin tarihin da ita angolan take da shi akan najeriya ba za a iya sanin macito ba sai miya ta ƙare karawar ta an jima dai da za a yi tsakanin najeriya da angola wasa ne da ke da matukar mahimmanci ga tawagar ta super eagles wacce ke fatan lashe kofin a karo na hudu simon moses ɗaya ne daga cikin 'yan wasan tawagar super eagles ya ce dole ne su shirya yadda ya kamata domin tunkarar wasan na yau koko za mu ce mu gode ma allah da nasara kuma da aikin da muka yi musan cewa ya uh, it's not easy amma mun gode allah mun samu nasara mun ci cameroon mun ci kudubuwa da sauransu amma muna fitarsa za mu ci gaba da aka wannan wasan mu da angola saboda in ba mu shirya ba gaskiya za a cure da mu to duka mu mun san cewa wasan da angola da gaske za mu yi ta kuma insha Allah za mu ci kasan yanzu abin da yake ciki ba wani karamin kasa a afirka yanzu saboda in ka lura mutan da kasancewa ai za su ci ai ba su suke cewa ga wasan egypt an zuba su ga cote d'ivoire da kyar suka qualify ga algeria su ma aka saboda yanzu abubuwan da yake fawa a kwallon afirka za aka san cewa ai abin ci gaba ne yan wasan tawagar super eagles da dama dai sun yi fama da rauni a wannan lokaci lamarin da ake ganin ya dakile karsashin tawagar a wannan gasa sai dai kuma a wannan wasa na yau da za a yi ana sa ran dan wasan tsakiya na tawagar ta super eagles alhassan yusuf zai buga bayan da ya murmure daga raunin da ya fama da shi ga dai abin da ya shaidawa abokin aiki ahmad abba da ke birnin abidjan alhamdulillah da yanzu na riga na fara training sosai wasan da ya gabata ma na zauna a benci jiran ko ta kwana ko wani abu zai faru amma insha Allah dai kafin match ɗin da zai zo na gaba insha Allah na zama fit 100% an samu damar buga insha Allah wasa biyu da aka yi koko uku na baya da wannan wasa da ya gabata duk da kai baka wasa ba me kake gani ya ba karawa yan wasan su bai gani gwiwa wajen nuna batun fiye da ake tsammani wurin doke kamaru har samun damar haihuwa zuwa mataki na gaba to gaskiya alhamdulillah dai da nasarorin da muka samu nasarori ne wanda yake zan ce abin alfahari abin jinjina ga su da 'yan wasa da irin kwazon da suka nuna duk da cewa dai ana ta complain da yanayin yadda ake bugawan amma dai dama shi system ne wanda zan ce um, wasa bayan wasa yake improving kuma gashi nan ana ganin ci gaba a yanayin da ake buga wasan da angola za a kara akwai wani fargaba duba da cewa yanzu babu karamar kungiya to gaskiya dai zan ce ita fargaba irin kwallon kafa haka a wasa irin wanda an ce da an ce an cire mutum dole akwai fargaba to amma kuma wannan ba zai hana ka fito ka nuna kai ma za ka iya ba kuma insha Allah mu dai a cikin tim namu dai ba wata ƙasa da muke ganin muke fargaba za ta fi ƙarfin mu kawai dai wasa ne dai sai an buga shi kuma insha Allah Allah zai mu nasara muna godiya da irin addu'o'i da irin ƙarfin guya da ake bamu kuma a ci gaba da yi mana addu'a insha Allah wasan gaba ma haka za mu sa farin ciki a cikin zukatan ku insha Allah gasar afkon ta wannan karan dai ta ɗauki hankali musamman ma yadda aka samu sauye-sauye wanda ya inganta sha'anin gasar balago murtala mai sharhi ne kan lamuran wasanni ya ce dama abin da ya kamata kenan 'yan afirka su mai da hankali kan gasar su muddin suna bukatar su cimma nasara a ɓangaren wasanni mutane da dama ba su taba tunanin cewa za zo wata rana kwallon nahiyar afirka ya samu karbuwa kamar yadda wannan afkon yake kuma alhamdulillah wasannin gaba ɗaya san ba kowa mamaki kuma idan aka duba irin mahimmanci ko let a uh, integrity na competition din nan alkalan wasan ba su nuna sun fi son wata kasan akan wata kasan ba kamar yadda ni nake gaya ma mutane na ce wannan afcon din ma ni a guri na ma ta fi world cup kamar wanda aka gama na qatar wanda argentina ta doka duk da cewa argentina sun yi kokari amma mutane da dama suna da yakinin cewa fifa ta nuna wanda suke so su ci gasan kuma so suka ci gasan amma wannan afcon ba hakan ba ne kuma in ka duba wasannin ba wani kasan da, da ake renawa duk kasashen da muke tunanin ba za su yi abin kirki ba wallahi sai gasu sun zo sun yi abin kirki kuma yan kwallon gaba daya sun sa zuciya alkalai kuma su ma sun yi kokari idan baka san darajar abin naka ba na waje ma bai zai so ya san darajar kayan ka ba mu yan afirka ya kamata mu da kanmu mu tallata ajar mu mu daukaka wannan competition namu da karfi shi ma dai tsohon dan wasan tawagar super eagles ta nigeria daniel amokaci ya ce akwai ci gaba da dama da aka samu a gasar ta afkon ta wannan karan. wanda zan iya faɗi shine wasanni na tafiya da kyau ƙasashe da yawa wanda muka ɗauka su za su yi nasara ka san riga sun tattara sun ɗibe ina ina ina su sun yi gida. yana ba da hakan ya baka mamaki. yana nuna cewa ƙwallon afirka ya ya karu kuma yana yana ci gaba yana ƙara girma. a ranar laraba ce dai kasashen da suka samu nasarar tsallakawa zagayen kusa da na ƙarshe za su ɓarje gumi a gasar ta afcon Yeah. ne kuma muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma abokin aiki ahmad abba da ke coast ibrahim tukur ya ɗaukar mana shirin ka misali ke cewa mu huta lafiya.